Hukumar haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa ta Japan Jika na taimakawa cikin fannoni na musamman a ƙasar Nijar kamar na ilimi. Wakilin Jika Nijar Obata Ihiko. Jika ƙungiya ce ta gwamnatin Japan da ke kula da al'amuran fulɗa ta fuskar taimako ba da tallafi na kudi ba tare da an biya ba. Akwai taimako na fuskar kimiyya kuma muna kawo ma'aikata 'yan sa kai 'yan ƙasar Japan da ke zuwa su yi aiki tare da al'ummar kasar. Wani irin aiki ne jika take yi? A misali muna tallafawa ta fannin sufuri, muna da bis-bis na kanmu. Mun gina ah, cibiyar matatar euh, ruwan sha a Yantala. Ba da jimawa ba mun gina makarantar ah, sagandari a Bilma da wata makarantar sagandari a birnin Yame kimanin kalasoshi dari da hamsin. Muna da labarin ɗalibai suna ajiye takardun sa samun kuɗin karatu wanda ake kira Bruce. Shin jika tana ba wa ɗaliban ƙasar Nijar wannan damar? Eh, a yanzu haka akwai manyan ɗalibai hudu 'yan ƙasar Nijar da ke daukar karatu a jami'ar Japan. Yaya ɗaliban ke yi don samun wannan kuɗin karatun? Eh, Ɗalibi da ke bukatar samun bayanai yana iya tuntubar harabar ministan kula da hulɗa da kasashen waje zai samu dukkan bayanan da suka dace. A kowane irin karatu ko kuna da wani bangare? Eh, na kone sashi akwai har ma na musamman kamar na fannin ilimin kimiyya kyarkyare-kyarkyare da kuma tattalin arziki. Daya daga cikin manufar tallafi shine ingantattar cigaba ta hanyar saka jari ga girkin kamfunan Japan a kasar Nijar da kawo budi ga zuba jari sashen kamfuna masu zaman kansu. Kawo budi ga zuba jari sashen kamfanoni masu zaman kansu. Hmm. Eh haka ne hanyar fudda uku gare a kasar niger shine bada karatu na gari, na biyu taimakawa ta fannin abinci, na uku tallafawa ga samun zaman lafiya da daidaitawar al'amura. Sashen ilimantarwa a nan shine muka sa sahun gaba. Mu ma soma tsarin proje wanda muke malakanin samun makaranta ga kowa. A shekara 2004 muka soma shi. 4